a yau muna yammacin juma'a ashirin a ah, goma sha ɗaya ga watan sha'aban hijira manzo sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma dai da talatin ga watan ɗaya miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida Muna da wannan majalisi ko a wannan masallaci mai ɗimbin tarihi wanda dukkan wani ahalin sunna da ke faɗin zaria ba inda yake alfahari da shi a tushen jigo na yada addinin musulunci irin kaman wannan masallaci kusa yance ce shine cibiyar izala ko yance cibiyar ahalin sunna duk wani masallaci ya biyo bayan wannan a tarihi mun haɗu ne a manasaba ta aure na ɗan uwanmu da kuma ‘yar uwanmu a musulunce wato malam abdulrashid muhammad baba tare da malama fatima yahya abdullahi wanda muke sa ran insha Allah ta'ala gobe iyar haka aure ya kulla a tsakaninsu aure na sunna Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya sa a kulla alkhairai to na farko lokaci ya ja gaskiya tsakani da Allah ni ne magana sunana Khalid Muhammad Najume ina zaune a famfan gwaiba da Malam Bakar Yakubu na nan jabalul sunna to shi ya kamata ya gabatar da <laughs> ko to amma in na gabatar da kaina ban yi shi shi ba kar makar eh. Eh. to kamar na fara bayani kun ji suna na Khalid Muhammad na Jume kuma na zaune a famfon Gwaiba ina da majalis ina mai suna Mu'assasatu Muhammad bin Salih Usaimin wacce muke gabatar da darussan mu na addini na matan aure da safe sannan kuma da asubayi na matasa da magidanta kana iwar haka kuma da yamma akan shiga islamiyya kamar yadda aka saba a sauran wurare sannan har ila yau kuma ina rike da jagorancin wata ƙungiya ko foundation wacce take ana mata take da Leeway Peace and Human Rights Foundation ma'ana hukumar kare 'yancin ɗan adam wanda aka bani kula da jihar kaduna ina matsayin supervisor na jihar kaduna gaba ɗaya a wannan tafiya tamu abin da ya sa na ɗan faɗi wannan duk da ba shi da babin da ya gabatarwa ne amma abin da yake da alaƙa da aure ne mun ga abubuwa kuma muna kan ganin abubuwa kala-kala a ofis ɗinmu na human rights kare 'yancin ɗan adam musamman kuma abubuwan da suka shafi zamantakewa na aure in wata ta zo da wata matsalar tata ma sai ka rasa inda za ka kamo ma ka fara warwar abu in wani ya zo da matsalar shi ma sai ka tsaya ka ga kai Bama da yake al'amari ne mu mun sa addini ne a ciki to Allah yana kawo mana mafita gwargwadon iyawanmu abinda kuma ya gagare mu sai mu tura kotu dama kotu ita take da hurumin da za ta yi hukunci to idan aka ce aure tsakani da Allah kowace al'umma musulma da wacce ba musulma ba ma'ana musulma da kuma kafirar al'umma sun gamsu sun yadda cewa akwai aure tsakanin jinsin mace da jinsin namiji ma'ana zamantakewa na aure kowace al'umma da musulmatta da wacce ba musulma ba sun gamsu sun yadda ana samun haɗaka na zamantakewa tsakanin jinsin namiji da jinsin mace a matsayin aure sai dai yadda ake ƙulla auren ne ya bambanta akwai ƙullin aure yadda musulunci ya zo mana da kuma ƙulla aure ta al'ada idan na ce aure a al'ada ma'ana abin da bai shafi musulunci ba duk da cewa sauran addinai duk da cewa sauran addinai su ma waɗanda ko da ba musulunci ana kiransu addinai su ma suna da irin salo da hanyoyin da suke bi wajen tabbatuwan aure a tsakaninsu mun ko zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci kamar na fara ana yin auren amma yadda ake auren al'adu ne suka cika shi a ciki ta yadda mu ma har ya zamanto a ƙasar hausa duk da musulunci ya shigo ƙasar hausa to amma akwai waɗansu al'adun da har yanzu ba su ciru daga al'ada irin ta bahaushe a cikin abin da ya shafi aure ba sai dai alhamdulillahi dalilin zuwan sunna dalilin bayanan izala ana ta wa'azi ana ta wa'azi Allah ya sa waɗansu abubuwan da dama an riga an kawar da su sun zama tarihi sai dai matsalar illar kawai sababbin abubuwa kuma da suke daɗa ɓullowa a cikin al'amarin aure wanda in lokaci ya za zamu yi ambatan su kuma lokaci bai yi ba wannan abubuwa dama dai an riga an san su ana jiji ana ji a majali daban-daban irin su wannan fulani dai din nan wane ne dai waye da ga sunan dai waɗansu abubuwa wanda suke ma'ana ba su da alaka da al'adar Bahaushe sannan kuma ba ta inda suka haɗa hanya da kuma shi musulunci ita mace jinsi ce da Allah ya halicce ta da rauni kuma jinsi ne da Allah ya halicce ta daga jinsin namiji domin a nuna rauninta duk abin da aka ce an samo shi daga wani abu to ƙarfin shi ba zai kai na asalin abin da da aka samo shi ba wannan ayoyin alkur'ani sun tabbatar hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana da yadda aka sami annabi Adamu da kuma bayyanar matarsa Hawwa'u annabi Adamu shine wanda Allah madaukakin sarki ya halicce sa da hannayensa wanda suka dace da shi da ƙasa ko turɓaya ko taɓo ko laka duka ƙur'ani ya ambaci waɗannan daga cikin irin nau'in ƙasar da aka halicci annabi Adamu. Allah yake huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha. Allah shine wanda ya halicce mu duk duniya Allah ya halicce mu daga rai ƙwaya ɗaya shine annabi Adamu. sun maja'ala minha zaujaha wannan rai ɗin ta annabi Adamu sai Allah ya sanya mata abokiyar zama, ma'ana jinsin zamanta, kuna ilaiha domin ya samu natsuwa a tare da ita. Hadisi na manzo sallallahu Alaihi wasallam shi ne ya tabbata mana da yadda aka samu ita kuma hawa wurin daga annabi Adamu. Domin Kur'ani bai yi bayanin yadda aka halicci ita Hawwa'u uba, an gane ko? manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya mana bayani karara ko kuma daga waɗansu ayoyi na alkur'ani za a iya istinbati a fahimci cewa lalle ita ma hawa'u daga annabi adamu aka samo ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana khuliqatil mar'atu min dila'in ita mace an halicce ta ne daga kashi na haƙarƙari sannan kuma wannan kashin wanda yake a karkace na can sama wanda yake a karkace a nan ana so an mana raunin mata ne rauni ta bangaren hankali an gane ko da kuma rauni ta ɓangaren addini kamar yadda Annabi ya gaya mana na Aisha kun ga shi asalin mace an same ta daga namiji ne ba namiji ne aka samu daga mace ba a duniya muna ganin mata su suke haihuwa duk wani ɗa namiji da ya shigo duniya mace ta haife shi ma'ana mace ta ɗauki nauyin cikin shi zuwa adadin watannin da ta haife shi ko ba haka bane jama'a na ganewa ko amma idan an koma asali da kowa zai koma ciki kowa ya koma cikin mahaifiyar shi mahaifiyar ta koma cikin mahaifiyar ta mahaifiyar ta koma cikin mahaifiyar kowa ya ta koma ya ta komawa ƙarshe za a dawo cikin hawa'u ne ita ma hawa'un aka tashi ɗaukan da sai a maida ita cikin annabi adamu ashe kun ga asalin mace daga jinsin namiji Allah ya same ta kuma sai Allah ya faɗi hikimar yin aure tace ni taskuna ilaiha ko li taskuna ilaiha domin ka samu natsuwa a tare da ita na daga cikin hikimar shi yin auren na ɗaya miji ko ita matar ta samu natsuwa tsakaninta da mijinta na biyu a samu soyayya a tsakaninsu na uku a samu tausayi tausayi tsakanin miji da mata idan babu tausayi waɗannan abubuwan da na faɗa natsuwa soyayya tausayi a tsakanin ma'aurata waɗannan abubuwan su ne mafi ƙarancin abin da suke nema ko a rasa su a zamantakewan aurenmu a ƙasa hausa shi yasa matsalolin kullum kamar gobaran daji ne ba za mu ce suna ƙaruwa ba amma ba za mu ce kuma suna raguwa ba ma'ana in ba mu ce ƙaruwa suke yi ba to ba za mu ce kuma suna raguwa ba domin duk lokacin da aka rasa tausayi tsakanin miji da mata to zaman aure ba zai yi ba duk lokacin da aka rasa soyayya tsakanin miji da mata zaman aure ba zai yi ba duk lokacin da aka aka samu rashin natsuwa tsakanin miji da mata ina ne tabbata muku wallahi zaman aure ba zai yi ba shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya faɗi daga cikin hikimar manya-manyan hikiman auren sai ya faɗi waɗannan abubuwan guda uku da na ambata. Waccan ayan Allah ya ce khalaqa mina taskuna ilaiha a cikin a a'raf dan ku sami natsuwa tsakanin miji da mata taskuna kai miji ka samu natsuwa ilaiha a gare ta a cikin sautar ƙasar da Allah ya tashi ya ce wa min ayati an khalaqakum an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskuna ilaiha kaga nan ma aka kawo taskini litaskuna ilaiha ka sami natsuwa a tare da ita ala waj'ala kun mawaddatan sai Allah ya sanya soyayya a tsakaninku na uku sai aka ce wa rahama da tausayi jin kai a tsakaninku ashe kun ga babban abin da miji ko ita mata za ta ƙudirce a zuciyarta na zaman aure su ne waɗannan abubuwa guda uku. Matuƙar ba a sanya su a jigon zaman aure ba to ku ba auren nan wani lokaci. Allah ya sauke shi za ga mafi yawa aure yanzu an gama angwantaka an gama dan abubuwan da za a yi na ɗauki sai ga aure ya fara tangal-tangal sun ba sai ka an ce an fara saki a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa fanki huma tsaba lakum minan nisa'i waɗannan ayoyi an sha maimaita su a majalis kun sha jin su a gidajen rediyo malamanmu da malaman duka sun sha mana bayanin waɗannan ayoyin suna tabbatar da dai cewa a yi aure ɗin kuma auren aka faɗi adadin da ake so mutum inda hali ya aura ka auri mata ɗaya ka fara auren mata biyu lokaci guda inda hali ko ka auri mata uku inda hali ko ka auri mata hudu inda hali ko kuma mutum ya tsaya a mata ƙwaya ɗaya in ba za ka yi adalci ba aka ce ka tsaya ga mace guda ɗaya shi ma babin adalci yana daga cikin abubuwan da suke zamantakewa na aure wanda shi ma na san ma lokaci ba ma zai kai ma mu ambace shi ba sannan manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai da yawa ya kwadaitar da mu akan yin aure har ma yake gaya wa matasa cikin sahabbai ya ma'ashara shabab man istata'a minkum ta zawaci duk wanda ya sami yanayin halin yin aure to ya yi aure domin yin auren ya fi mutum ya dinga rintse idansa an gane ku fa inna aghadul basari ya fi mutum ya dinga rintse ido mana in ya gama cece subhanallah ya kauda kai ha wata rana ba za ka kauda kai ba wata rana shedan sai ya ce a'a dan kara kallanta kuma ya fi mutum ya ce ya katange farjin shi ma'ana mutum ya ce a shi ko bai aure ba kuma ba zai yi zina ba eh to ba a fatan kai zinan amma yin auren ya fi ka kame kanka ce kai ba za ka yi zinan ba kun ga anan an kwadaitar da yin aure a wani hadisin ma suna son yake cewa da wasu mutane suka zo suna bayanin ɗaya yace shi a cikin abubuwan ɗaya yace shi ba zai yi aure ba har abada zai tabautan Allah ne kawai da nana Aisha ta gaya wa Anas sallallahu alaihi wasallama maganganun da waɗannan mutane suka faɗa ɗaya bacci zai yi da rana amma da daddare ba bacci zai ta qiyamul layl har gari ya waye ɗaya kuma zai ta azumi ne kullun kullun shi azumi zai ringa yi ɗaya kuma yace ba shi ba aure bautan Allah zai kai da Anas sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan magana sai ya ce a'a ina wanda ce zai ta nafila cikin dare manzo Allah yake kai nafila kuma ka kwanta kai bacci wata rana ka shafa kwanaki sati ɗaya ma kana bacci kamar ka daina na filfilin dare wani lokaci kuma sai a ga ka jera kwanaki kana na filfilin dare kaga kowanne gaba sai ka bata haƙƙinta idanuwa suna da haƙƙi yi bacci ka tana buƙatar ta huta wanda ya ce kuma zai yi azumi la sama man samar zahar manzala ce duk wanda zai riga azumi kullum to babu azumi. yunwa yake tasha babu azumi ba azumi kullun jama'a sai dai kai azumin da manzo Allah ya gaya ma wani sahabi shi ma da yake zai ringa azumi kullum manzo Allah ya gaya masa irin azumin da zai ringa yi karshe aka zo azumin Annabi Dawud sum yawma mu'aftir yawman in kai azumi yau gobe kai bude baki jibi kai azumi kai dauki wannan iya rayuwarka in zaka iya har ka mutu amma kullum mutum yake zai ringa azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan mahallin shahid sai manzo Allah ya ce ina wanda ya ce shi ba zai yi aure ba to ya sani ni ma ina yin aure inji Anas sallallahu alaihi wasallam ina da mata kuma na yi aure sai ya ce fa man ragiba an sunnati fa laysa minni duk wanda yake kyamata sunna ta ce wannan baya tare da ni a tafarkin sunna a ce kun ga kyamar aure kyamar sunna ce ta Anas sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kore wanda yace shi ba yi da ra'ayin aure shi ma ya kore shi daga bin tsarin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ashe kun ga aure sunna ce jama'an gane wannan ko to tunda aure zamantakewa ne tsakanin jinsi guda biyu Allah ya gaya mana jinsin mace yadda aka halicce ta da rauninta da ɗabi'unta da wasu abubuwa nata kai kuma jinsin namiji sai Allah ya bambanta tun a halittarka mu Allah ya bambanta mu da mata shi yasa da an kalli mace ma kawai an, da an kalli fuskar ki an san mace ce ki da an kalli fuskar namiji an san namiji ne da an ji murya mace an san mace ce da an ji muryar namiji an san muryar namiji ne Allahumma sai dai nadiran ɗaiɗaiku mata masu muryar maza ko kuma ku maza masu muryar mata wannan ko ba shine agalabiya ba ma'ana ba shine mafarin jaye abin da aka sani ba abin da aka fi sani a al'ada tuntuni tafiyar mace ta sha bamban da tafiyar namiji muryar mace ta sha bamban da muryar namiji sannan hatta gashi gashin kai na maza ya bambanta da na da na mata kun ga Allah ya bambanta ta kowane sifa ko da sura hatta a dabbobi masana dabbobi za su iya gane namiji a jinsin wannan su gane mace ko da kai baki gane ba yanzu misali idan balbela kun san balbela ko eh ko ba ku santa ba wata baka baka kirin tana wata baka kirin eh <laughs> karamar kalla ba su san balbela ba a <laughs> ah, to to na ce baka kirin kunce eh. <laughs> eh eh eh wani ne aka ce ka san damusa ya ce ya san damusa mana aka ce baka sani ba ya taso yana na san da ya zaka ce tun muna kanana muke ganin da muka san da kaza aka ce to ya take yace tana nan kamar su ɗaya da magi aka ce eh akwai mai layi layi akwai mai aka ce kwarai kuwa kuma ta fi mage girma aka a kai ka san da ya ce kuma tana da kaho rara sai aka ce a to kuma ai baka san da musa ka kamo hanya kuma to yadda ce kun san balbela kuka ce eh nace tana na wata baka to balbela idan jinsin balbela suka haɗu suka kai biyar da Allah iri ni da ku da waye zai iya bambance mace a cikin da namiji a cikinta a'a ba to ba za mu ce babu ba amma ni dai na sa kaina ciki ni dai ba zan iya bambance namiji da mace a cikin ba ko amma an samu masana ilimin su irin waɗanda sun kalla za su ce a wannan namiji ne wannan mace ce ma'allin shi abin da nake so shi shine nuna muku kamar na faɗa hatta a cikin jinsin dabbobi an bambance tsakanin namiji da mace ko da kai ba ka da ilimin masu ilimin da sun kalla sun sani duk wata saba kiwon kaji kajin Hausa ko yau kaza ta take kyankyasa ta kalli ayan za ta ce wannan namiji ne wannan matashi? ko ba haka ne? to kun ga a jinsin maza Allah ya bambanta a jinsin mata Allah ya bambanta to sai to shari'a sai ta ɗauki ragamar auren rukon auren da zaman da dawainiyan auren sai aka ba namiji sai ba a damka shi a hannun mace ba a wajen neman aure ana neman aure wajen mace lala kun taba ana neman aure wajen mace ma'ana a zo wajen wani ya zo wajen mahaifiyarki ko ya turo wakilansa wajen mahaifiyarki ya yana neman auren wacce ko yaki ko da ya zo a babin nema ko tambaya ina ake tura shi misali kaga sai a ce ya je wajen iyayenta maza ko kun ga shi a wajen maza ake neman daga mace ba ta daura aure mace ba ta walici duka waɗannan miji aka wa waɗannan tawainiyar saboda ne saboda raunin mata kafin miji ya auri mace shari'a ta gaya mana irin matan da ya kamata a ce namiji ya aura kuma an gaya wa mace irin siffan mijin da ya kamata a ce ke makin aura duka manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana da aka ga mutum ya ɗebo ruwan dafa kan shi to shi ya ja in ka ga mace ta je ta ɗebo ita ma ruwan dafa kanta ita ta ja sai dai abin da ya bayyana ya ɓoyi na gaibu wanda ba a san shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana idan maji zai ne idan namiji zai nemi auren mace ya aure ta ne saboda abubuwa ko kuma cikin abubuwa guda hudu da ke jawo hankalin namiji auri mace sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu shawaran cewa to mu auri mace dan wannan abun guda daya tun kahul mar'atu min arba'in ko ana auren mace saboda abubuwa guda hudu ma'ana abubuwan da ke jawo hankalin namiji ya auri mace da wuya kaga sun fita waɗannan abubuwan guda hudu ba wai fa iyakansu bane nan ba manzo Allah ya ce banda su ba wasu abubuwa guda ba eh, ma'ana banda waɗannan abubuwan hudu ba wasu abubuwa da ke sa namiji auri mace a'a wannan an an faɗi ginshikan ne wanda duk wanda zai zo bayan su za ga yana da alaka da waɗancan abubuwan jimaliha kyau akwai ‘yan kyale-kyale shi wani zai ce shi in ba faran mace ba ila shafe-shafen mai ta je ta yi ta zama faran na ƙarfi da yaji so ba ga shi nan ba ƙarshe sai ga ta fara zama kamar wacce aka yi matawaiya <laughs> yayin da fatar jikin ta mutu sai ga rana tana mata illa sai ga ta fara zama wata zabuwa-zabuwa wata kura-kura jiki ya fara wani faɗi-faɗi. Sau dama asalin wannan farin na make-up ne, ba halittar ta bace. To, muƙaddara ma halittarta ce haka Allah ya yi ta fara ɗin. To, wani zai ya ce shi wannan matar faran mace kawai yake so. Saboda ne, yana sa ran ta dinga haifar masa fararen ‘ya'ya, amma ya ɗabi'unta suke ba ruwan shi inda ya fara shi komai ya yi. Halayyar tafa ba matsalarsa ba ce. tana da addini ma'ana kula da addini shi ba matsalar shi bace kyanta shine ya ruɗe shi na biyu annabi sallallahu alaihi ya gaya mana cewa da nasabata wani zai so a ce a yana auren yar gidan alhaji wani a yana auren yar gidan gwamna a yana auren yar gidan minista ma'ana dai wani babban mutum yana so a ce ai shi a nan gidan yi aure domin bai wasa ba ku zai dinga haɗuwa da kaskanci da wulakanci dan zai zama gidan ne ke sarrafa shi kuma ba shi zai iya sarrafa matan bare iyayenta ba na uku akan iya auren mace saboda dukiyarta wani zai ce shi mijin hajiya ya yadda ya zama mijin hajiya ko na abokina shi shi ba ya son haihuwa yana da 'ya'ya, amma ya ce 'ya'ya sun ishe shi saboda haka duk matar da ya aura ya ga ta fara haihuwa ɗaya biyu to sun raba jiha da ita ko ya tilasta ta allura ita kuma za ta nuna ba ta so ta irin alluran nan na abin nan sannan kuma shi sharaɗin shi yana son ya auri mace ce wacce take tana da ɗan abin hannunta <laughs> eh to ya auri wata suka rabu dan dole yanzu kwanan ne ya ƙara auren wata amina tana can amina take shi anan zariya yake yana nan zariya uwarsa wa walidin wa ma walad dukkan su dangin sa su da alaka da garin Mina Niger amma ya auri matar tana hayan tana can gidanta matansa biyu haka da ya ɗan bushi iska ce ta turo mai da kudin mota ba shi da kudi zai zo ya ganta ya gani ga daga nan zuwa mina awa nawa ne ga hanya ma yadda abin ya zama Allah da ya kiyaye sauƙi wai ku haira ta wallahi malam kawai ina ganin ta kai na tuna ai kai kawai ta dace na ci a ba ni ta dace kai ai kai ka aure ta da kan ka aure ta sai ka gaya mini <laughs> ni zan je in tare a nan ban mata na ni ma tsayin in tare aminan ta bugo mutu, wayan sai gobe ji guda ta zan su to yanzu kaga shi abin da ya kuma ɗalibin ilimi ɗalibi na ne ɗalibi na ne mun shekara ashirin muna karatu da ya girme ni ya girme ni sosai amma dai ɗalibi na ne amma kuma aboki na ne ɗalibi na ne kuma aboki na ne to amma duk abin da zan gaya mai sai ce ai malar rayuwar ce ka san ce kwarai ku rayuwa fa ka sani yanzu je tara an sa mai har irin complex na ce take wani karamin yaro kun san complex da madara da ake dan na hada haka zai ce da sabo za a hada mishi da shaye kaza <laughs> ai da lalle auren mace mai kuɗi manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa yace yanzu ba shi da wata matsala nake ba ka da matsala kuma kada Allah ya kawo matsalar auren mace mai kuɗi dacewa ne za ka iya auren mace mai kuɗin tana da kuɗin kuma tana da kyakkyawan ɗabi'a ko ba haka ba ne kuma in Allah ya taimake ka za ka iya control ɗinta matsayinta ta matarka amma dai haɗarin da ke ciki ya fi yawa na uku annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake kuma mace mai addini sai ya ce to farzi za ki din ka rabauta da ma'abokiya addini wato idan mace tana da ilimin addini kar ku mamaki sai wani rashin hankali da wauta a zaman aure wata jahila ma da ba ta zuwa wata jahila an ka rubuta mata sunanta a allo ma ba ai ka san jahilci ya kai jahilci ko da Allah akwai jahilcin da a rubuta miki sunanki a allo biki kasa karanta sunanki ai duk dakikankin ki da kya ce a zo a koya miki yadda ake rubuta sunanki ko ki tayi ki tayi har ki haddace ki ki iya rubutawa to amma a ce an rubuta sunanki biki san me aka rubuta ba ai kaga jahilcin ya kai inda ya kai to wata matar mai ilimin addinin sai ce wauta da rashin hankali a zaman aure waccan din da muka ambata ba ta ma san hanyar da ake wannan abun ba amma kun san wani abu har yau wannan mai ilimin da ke wannan wautar ta fi wacce jahilar ko ba ta bi ba ta bi ta manzo Allah baya wa ma tsiko anil hawa ita mai ilimi duk abun da za ta yi wa miji ko za ta yi a zamantakewan aure da mijinta tana sani gwargwado tana da iliminta ta sani kuma wannan ilimin shi ne zai mata linzami ya hana ta waɗansu abubuwan ko da tana wasu abubuwan to wannan ilimin kuma zai kange ta daga waɗansu abubuwan bambancin jahila da mai ilimi ke da mai ilimi ke tun da qur'ani ya bambanta hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ai magana ta ƙari shin wanda yake da sani yayi daidai da wanda ba shi da sani Allah ya ce inna ma Zakar ulul albab masu hankali ku tsaya ku tunani mana Sau da aka ashe da manzo su lasa ce ku rabauta ku maza da ma'abociya addini to kar ce ko kar mu ɗauka cewa ai masu addinin cewa jahila ma ta fi su e ta fi su ta wani abin amma an zo umuman mai ilimi ta fi su bangaren mata sai manzo sallallahu alaihi wasallam ku kuma sai ya gaya muku irin mijin da ya kamata a ce kun aura yace iza atakum mimman tardawnahu min dinihi wa khuluqihi abubuwa biyu ko duk wanda yazo neman auren aurenku tardawnahu kun yadda da addinin sa musulunci ne kun bincika sa ta ahlus sunna ne ba aqidar shi'a bace ba aqidar qala qato bane ba aqida ce ta ɗan Allah na ko ina ba ba aqida ce ta wani abu ya fa alqur'ani ba an gane ko ma'ana aqida ce ta ahlus sunna shine abin a ƙarƙashin addinin nan dole sai an tattaro waɗannan abubuwan da ba a saurara da Allah manzo annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan wanda kuka yadda da ƙira'a shi ya zo neman aurenku ya iya ƙira'o'i ya iya hamsu ya iya warsu ya iya kalun ya iya wane ne wa duk inda kika tabo a kirawo nan ya karkace kamar a kurkuturo ba, sai ki re re re re re re shi ake magana ha'a domin tun aka ce addini ya tattaro abubuwa da dama wannan wani bangare ne na ciki Qur'ani wani bangare ne na abin da ya shafi wallahi akwai alaramman da na san shi kuma mukan je wa'azuzzuka yana jan baki alaramma sosai gwargwado amma zamantakewansa da mata ba shi yiwa ya yi aure ya kai biyar Allah in ba bai fi ba ni dai wanda na sani sun ya kai biyar mata auren shi ya auri wannan a saki a cikin biyar din an haihu da mata uku an haihu ɗaya da wancan haihu ɗaya da wancan haihu ɗaya da wancan kuma ana ran ne ashe kun ga da aka ce addini ya tattaro shi kanshi mahaddacin Kur'ani ne ko kuma yana da ilimin tilawa na Al-Qur'ani sannan kuma aqida ita ce ummul ma'ana jigo umda aqida don so da yawa zaka ga cewa ka zo ka aure ka tarbiyantar da yakka tarbiya ta sunna amma wallahi aka yi dace da mijin da ta aura na ɗaya ba shi da damuwa da abin da ya shafi addini harkan addini kula da addini ma'ana kiyayewan sallah ila yana ɗan zuka a ɓoye ‘yar taba ko ɗan shisha kun gane ko ma'ana dai yana da waɗansu ɗan waɗansu na ƙasa ta waya ta fuskan abin da ya shafi addini to kaga an cuci wannan matar domin da yawa daga cikin complaint din da muke samu ko a majalis ko a wajen office ɗinmu zaka ga mace ta tana magana akan dabi'ar mijinta za a ganta ta haddace Qur'ani ko kuma malama ce a makarantar Islamiyya ta sallata tafai duk irin waɗanda ta musu bulugul maran su waye gwargwado tana da ilimi a kansu ga niƙari malam kamar hurin in in ta sa kaya tana tafiya kamar wata mata aljanna ce daga sama ta faɗo take yawo ma'ana siffa ta kamala amma in tana baka labarin zamantakewar da kake da mijinta wallahi sai kaga kai wannan sai ga tun farko ya aka yi wannan auren ita ke tun farko ya tace ai bata sani bane su ma iyayen ba su sani bane kaga shi yasa musulunci ya yadda da a ringa yin bincike duk yadda mutum zai zo maka da kamala ka gamsu ka yadda wallahi ta karkashin kasa ku je ku yi bincike shari'a ta yadda saboda shi aure zamantakewa ne da ake so a yi na dindindin ba wai makarantar je kaka dawo ba ne bojin sukun ne so ake aje dindindin in an ganki a gida an yi hutu ne kin zo yin hutu za ki koma haka ake son zaman aure amma ba wai makarantar je kaka dawo ba to manzo Allah yake min dinihi addininsa na biyu sai aka ce wa khuliqihi da mene ma ma'anan alkhuluk eh dabi'a ko dabi'unsa ya aka ce fa zawuju to ku aurar da shi ku auren masa da ɗan kuɗin addini kun gamsu da addininsa gwargwado to sai kuma ɗabi'a kun san ɗabi'a ita ce fa zaman aure ko ba ita bane ha wallahi akwai malamin da ya haddace Qur'ani duk waɗansu littattafai na fikihu ya haddace su yana hawa mumbari yana wa'azi kai bi ma'ana malami ne ko shedan ya yadda malami ne amma ana ne tabbatar muku da Allah da ya halice ni idan kuka ji irin kukan da matayensa suke yi da ma'amala da shi sai kare ma ba zai ci ba da yawa za a ga wasu matan sun tafi sun shi? duk da tarin ilimin nashi ana ke kin auri malami kina mana kai na Allah ki je ki ci malantan kai ki je ki aure shi masifa da bala'i ya sa saboda me ba shi da kyakkyawar mu'amala dai ku mun san su ashe kun ga al-khuluq shine zamantakewan aure za ka iya samun wanda shi ba dalibin ilimi bane na addini yar fatiya fatiya da ya haddace ta saboda sallah da ƙulu wallahu da wasu abubuwa dai amma yanayin ɗabi'ar da zamantakewarsa da matansa sai ka samu wani babban malamin kuma ba shi da irin wannan a ce kun ga ɗabi'a ita ce jigon zaman aure bari ku ji wani misali wani mutum ne da ya tafiya ya shiga ya yawon duniya sai ga taron jama'a sai ce a ah, wannan taron jama'a ba sai aka ce ai za a tafi mashhadun ne taron aure za a tafi za a tafi daura aure ne yace kai saboda irin mutanen da ya gani masu kamala wasu akan dawakai wasu akan raƙuma da ganin kayan wasu kawai an san eh akwai naira Cikin wannan ɗaurin auren wai wai ɗaurin auren wane ne za a je haka ne aka ce kai dai ka je idan kai baka labari mana ya ce to shi kuma bari ya je ya ga kwakwaf aka zo aka taru wajen ɗaurin aure sai aka ce to ba wanda zai zama jagoran ɗaura auren nan kun san akwai liman ko ana cewa liman ya zo ya ɗaura aure ko to ba wanda zai jagoranci limamin da zai ɗaura wannan auren sai wanda ya kware a wajen roƙo eh roƙo roƙo da bara da tumasanci ya ce to shi kuma sai na ta mamaki ya zo ya ga waje gashi an ƙayata shi an sa ƙyalle, an yi waye waye waye da makamantansa haka dai ah can yana zaune sai ya ga wani tsoho ya ɗan durƙushe irin dai alamar shekaru sun sa ya ɗan yi doro ga farin gashi a kan shi yana zuwa sai aka fara tafi ga khatibul qaumi nan wanda ya kware wajen kaza kaza kaza ya zauna sai ya fara innal hamdalillah nahmuduhu wa nasta'inuhu diya hutubatul haja ashe shine shugaban marokan duk yan yan 419 ne duk ‘yan koren shi ne waɗanda suke tare, ‘yan 419, ya dinga kawo ayoyin fitar da zakka a cikin Alkur'ani, godiya ta tabbata ga Allah, alhamdulillah lazi farada zakata, eh, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya farlanta zakka, kuma ya aibata ruwa. ya ce wa man yaba kalfa inna ma yaba kalu an nafsi, <laughs> wanda ya ya yana yana maka. Sai, kun gane ko selecting ya dinga yi, sai ɗauko ayar zakka inda Allah ya buce da dukiya sai ya faɗe ta da ita ce hudu batul ɗaurin auren fa ayoyin da aka zargi masu rowa da ƙwauro kuma sai an tayo su inda duk laraba dama duk suna ji larabci ne ba fasara musu ake ba larabawa ne wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba aka zo magana riba wa ma ataytum min riban buwa fi amwalin nasi فلا يربو عند الله وما آتيتم turidu na تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون kun ji ko duk abin da kuka bayar na sadaka dan neman yadda Allah Allah zai mutane suka dinga gyara zama to bari ku ji daura aura shi wannan mutumin sai yace to bari ya ga waye angon dan a wajen daura aure ba angon an gane ko kuma babu waliyanta ya kamata a ga wakilin ango ko a ga waliyin ango ko to ba ko ɗaya a wajen amma kuma gashi ana hudu ban daura kutubatul ta daura aure sai yace wa haza abul abul wadi sunan angon kenan abul wadi ma'ana mai kai kawo dan duniya kenan da yawon duniya <laughs> gane ko shine angon siffan shi ake faɗa amma ba shi a wajen wala'ijil kharraji alla'ij shine daga walada yulijil laila inna hari ko shiga ko al daga kharaja me yawan shige da fice an gane ko kun ga dai alaman dai akwai natsuwa da Allah irin wannan mijin an ce dan duniya ne dan duniya ai shine mai yawan yawace yawace ko ba shi can yanzu nan sai gaji an ce ya tafi obajana yanzu sai gaji an ce ya tafi ina ne zulwajihil wafa'i sannan kuma mai ya fuska eh ka sa akwai fuska da ka kalle ta ka san wannan fuska mara kunya ce eh mai ya fuska ne shi wannan mutum yana ta waige ga wane ne wannan mutum gashi ana ta siffanta shi wal ifki sarra sannan kuma makaryaci ne shi mijin al ifku shine kage makaryaci ne wal hariru mutum ne mai gunaguni yanzu nan kina ɓata mai zai fara gurnani kamar zaki in biki ci sa ba sai dai ki ji duka a hannunki wasayya mutum ne mai yawan kururuwa da ihu ma'ana ba shi da magana a hankali wal ibram mutum ne mai fushi wal ilhaf sannan mai naci to an faɗi siffar mijin bari ku siffar matar kuma yaqtibu shine yazo neman salitatu ba'aliha zo neman wacce tafi kowa rashin mutunci da rashin kunya a cikin zuri'arsu kun ga shi shi ba kun ji shi dan duniya ne shi ma to yanzu ya zo neman auren wacce in aka tara duka family din sun aka tara sai a ce ah da an faɗi wacce ah kaf dijan ai wacce ba ka sa mata hannu ta abin nan ai ma'ana wacce tafi kowa rashin mutunci da rashin kunya a cikin zuri'arsu wa sharifati ba'aliha kuma duk waɗancan abubuwan da aka faɗa da mijin nan guda takwas sufofi takwas nan da muka faɗa miji yana da shi ko aka ce ita kuma duk ta haɗa ta gami kun ga ta dama shi ta shanye kenan dan yanzu ta tattaro nashi guda takwas ɗin. to ya mu ji ƙari a kan nata kuma eh akwai matsaloli kan ba matsala ba eh, akwai matsala shi yasa ce muku ai duk wanda kowa ya san wacce ta dace da shi kowace mace ta san mijin da ya dace da ita Allah kuwa tun a zuwa zance ko taɗi da ake magana za ki gane wannan za mu daidaita da yi hikimar dama a zuwa ɗan zancen kenan ko a ce a fahimci juna don ba haka ba sai a je a yi a menene kunshi da ko kitso da da ƙwarƙwata busa binta abil ambasa kun ji abin da na ce? me na ce? ba za ta maimaita <laughs> waye zai mai abin da na faɗa ƙambasa e eh, ƙambasa binti binti abi ambasa e kai ka ce wani wata ayar Qur'ani ko ƙambasa me bakinta wuta ne eh ma'ana in an ce bakinta wuta ba wai ba wai wutar ce take fitowa kamar wata irin tsuntsunan nan da ragon da ake cewa a'a masifarta an gane ko bala'in masifar bakinta yadda in tana magana yanda kuka san gobara bushewa bakinta yake yi an gane har hayaki za ga yana yi ai <laughs> dab dijan basa ne binti abi kambasa babanta yar baban zaki babanta mafaɗaƙi ne na inna na ha to ai gado ta yi kenan to ita ce fa matar lifafuha minat ha. lullubinta ma'ana abin da ta yi lullubi da shi shi ne ma'ana mayafinta kun san mayafi ai akan sa ne dan a sitirce jiki ko kuma ka ga mace da mayafi ai akwai alaman ai akwai amalan alaman kamala ko to ita rashin mutunci shine mayafinta an gane ko wa israfiha fi isfadiha sannan kuwa ga ta da israf almubazaranci wuce gona da iri sannan kuma wanki shafi ha alama ashiha sannan mace ce kuma da ba ta ƙoshi ma'ashiya ba ta ƙoshi burala ya za a yi aure yi namiji ya zauna da matar da ba ta ƙoshi duk abin da ta ci ta ci ta ci inda ta sha ruwa ta ta ce a ƙaro sai ce fanki huhu da haka ku auren masa da wannan matar shi kun ji siffofin shi ko eh to ga siffan matan banki huhu da haka ku auren masa da wannan matan misli in kahi mislihi aure irin nashi an gane ku kuma shi fa shi wannan mijin da ake ambata sai ya ji duk duniya shi kuma ba matar da ta dace da shi sai wannan mai siffar eh ita ce matar da ta dace da shi wasilu hiblakum bi hiblihi ku sadar da igiyarku da igiyar shi mana ku sadar da zumunci a tsakaninku fatiya an shafa an daura aure amma fa ba mijin ba matan a wajen kafin a shafa fatiya sai ya ce su albarkaci auren nan da sadaka aka dinga ba da kuɗi malam aka dinga ba da kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi aka gama dama da ɗan koransu aka tattara kuɗi sai ya ce to aje a ci abinci aka kai su wani ɗaki ga tebura na an ajiye ga kayan abincin lemu waye waye waye aka zauna ana ci shi kuma ya gaba abin shi da kuɗin shi ya bar mutane suna ta cin abinci ya gudu mahallin shayar shi ne duk auren da ba a tsaya an yi bincike a ciki ba to wallahi ƙarshe irin waɗannan abubuwan su ne za a ringa fuskanta a ciki Allah ka tsare mu gaskiya na ga lokaci ya ya nemi ma ya kwace mini kuma tsakani da Allah duk wannan karatun wallahi shimfiɗa ne wallahi shimfiɗa ne ai ba mu zo maganar zamantakewan aure ba ko ya miji ya kamata ya mu'amalanci mata ya mace ya kamata ya mu'amala da mijinta me haƙƙin miji akan mata me haƙƙin mata akan miji menene haƙƙin miji da mata kun san akwai wani abu komai sai a ce ai haƙƙin ka ne ai haƙƙin ka ne a'a akwai haƙƙin da miji da mata mun yi musharaka mu da ku mata mu ne haƙƙin mu ne mu duka a haɗu a yi irin tarbiyya tarbiya ba za ta ci haƙƙin mata ba ba ta ci haƙƙin miji bane ba kaman kawo abinci bane da da da abin wannan littafin da ke hannuna sunansa ilaiki ya zauji akwai ilaika ya wannan ilaika ya zauji akwai ilaika ya zau ilaiki ya zaujati kamar wasiƙa ce ilaika ya zauji ma'ana kai yi taka tsantsan ya kai mijina shi kuma wancan ki yi taka tsantsan ya ke matata ma'ana shi wannan littafin di ya tattaro irin abubuwan da miji ya kamata yi wa matarsa ne a zamantakewan aure an gane ko ga nan dai tun daga maganan zama dafa abinci wane ne zuwa gasu nan dai ki duka shi kuma wancan abubuwan da ke mace ya kamata ki ɗabi'antu da mijinki to sai ka ga labarin sakin aure ko rabuwa aure wallahi sai dai ka ringa jin shi a rediyo ko ka ji a makwabta ko kuma dai ka rinka kai ta mamaki ma in ka ji an cewa ne ya saki matarsa ko wancan miji ya saki dai kai ta mamaki kun san wanda wanda wanda wacce ta balle tafin nan eh mata ta ce kafin aure ta eh lokacin muna soyayya sai ta ba ta ce to inje <laughs> eh inje in karanta an gane to ina ganin a yi haƙuri zan tsaya a nan wajen saboda gaskiya ina da darasi tsakanin magrib zuwa isha'i da Allah ya sa darasin ya zo kamar alhamis ne ko asabar ko lahadi to wannan zamu iya